Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo akan Hausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalola jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma si Ghana. Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu El Hikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa kungiyar kare muradun kabilar Ibo Igbo Ohana Zaindibo ta shawarci gwamnatin Najeriya ta zauna da 'yan awarin biyafara don maslaha. Shugaban asibitin birnin Kwanni Dr. Ila Abdu ya bayyana nasarar rigakafin corona zagaye na uku. Karshen kokowa da shi shine rigakafi a cikin rigakafin akwai shaushawa da ake nan gari. Suma ma malaman firamare a Neja sun shiga tsaka mai wuya don rashin cikakken albashi. Kamar mu a nan ta gaba ba mu masu halin da muke ciki ba don hanyar zuwa ce mana ba. Yau Laraba muna da shirin ciwon mace da Aisha Mu'azu ke gabatarwa. Za mu kammala da shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Farko a saurari labarun duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ko Makeri. wani babban jami'in kungiyar tsaro ta nato ya ce janye dakarun kungiyar daga afghanistan ka iya zama babban kuskure ko kuma zai haifar da tankiya tsakanin faransa da amurka yayin da kungiyar kasashen ta yammacin duniya ke yin rauni a don haka babban sakataren kungiyar jens stoltenberg ya yi kashedi cewa kungiyar ta ci gaba da kasancewa kai haɗe kane ta yi tsayin daga wurin tunkarar barazana da za su iya kawo mata tsaiko an yi ta yi masa tambaya akan kyakkyawar dangantaka tsakanin nahiyar turai da amurka ta arewa Stettenberg yana faɗawa masu saurarensa a wani lacca da ya bayar a jami'an Georgetown a Washington biyo bayan jerin tattaunawa da manyan jami'an Amurka. A jiya talata wasu muhimman 'yan majalisar dokokin Amurka sun yi suka ga katafarin kamfanin sadarwar na Facebook bayan frances haugen wata mai kurmato da ta taba aiki da kamfanin facebook ta zarge shi cewa ayyukan shi na yin illa ga matasa yana lalata demokradiyya kana zai raba kasar a siyasance haugen wanda ta taba aiki a matsayin manajiyar aiki a facebook kasa da shekaru biyu tana tuhumar shugaban kamfanin facebook mark zuckerberg cewa ya fi mai da hankali akan ribar kamfanin fiye da lura da abubuwa da ake zubawa a shafukan yanar gizo ciki har da instagram Haugen ta ba da bahasi a gaban karamin kwamitin majalisar dattawa akan kare muradun masu sayan kaya. Wuni guda bayan da Facebook ya fuskanci matsalolin na'ura na sa'o'i lamarin da ya sa miliyoyin mutane suka kasa shiga shafin da ma Instagram da WhatsApp. A wani matakin haɗin kai da ba sabon ban, 'yan majalisa na democrat da republican a washington nan da nan sun tsawata wa facebook kano suka jawo zuckerberg kunni akan tafiyar da kamfanin nashi da irin matsaloli da ke tattare da shi sun kuma yi alkawarin yin doka mai tsauri da za ta sa ido a kan shafukan sada zumunta na zamani labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a hali da ake ciki kuma wasu manyan wakilan amurka a tattaunawar kasuwanci sun ce china ta gaza cika alkawarinta daga shekarar da ta gabata a don haka washington za ta shiga wata tattaunawa mai muhimmanci da beijing a wani jawabi a ranar litinin a washington dc wakiliyar amurka a tattaunawar kasuwanci catherine tai ta ce china ta a aniyar daukar mataki da za su amfani masana'antun amurka ciki har da sashen noma da ya kamata mu karfafa china ta yi alkawarin kara sayan kayayyaki na dala biliyan 200 daga amurka a huskan farko na yarjejeniyar kasuwanci da aka cimma a lokacin tsohuwar gwamnatin shugaba donald trump tai ta ce china ta gaza sayan kayayyakin kamar yadda ta alkawuranta kana za ta shirya wata ganawa da takwaranta na china karamin prime minister liu he domin sake duban batun shugaban amurka joe biden ya bar harajin da shugaba donald trump ya dora wa china yayin da tai za ta gudanar da aikin sake duban shirin kasuwancin amurka da china Kungiyoyin rajin kare kafafen yada labarai a Sudan ta kudu sun yi Allah wadai da kalaman wani babban dan majalisa wanda ya ce za a kwace lasin kafafen yada labarai da suka buga labarin kashe kudaden majalisar dokoki da kuma labari akan albashin 'yan majalisa ba tare da samun izini daga kakakin majalisar dokokin ba paul yohani banju da ke zama shugaba mai riko na kwamitin yada labarai a majalisar dokokin kasar sudan ta kudu ya ce 'yan jarida ka iya fuskantar sammaci idan ba su bi ka'idar da ya kira da takamammen tsarin daukar labari akan yadda ake tafiyar da kudaden majalisar dokoki ba ya ce wasu manema labarai sababbi ne kana akwai buƙatar ya janyo hankalinsu ya fahimtar da su ainihin tsarin ɗaukar labarai idan suka je majalisar dokokin saboda majalisa ce ke yin dokokin yana faɗa wani taron manema labarai a makon jiya a ƙarshe kotun kolin najeriya ta jinkirta bata ba da hukuncin karar jihohi 36 na ƙasar da suka shigar a gabanta inda suke kalubalantar sahihancin dokar shugaban ƙasa ta goma ta shekarar 2020 shugaban najeriya muhammadu buhari ne ya kafa doka ta goma tare da rattaba hannu a ranar 22 ga watan mayu shekarar da ta gabata ta 2020 dokar ta tilasta wa dukkan jihohi da su hada da kason kudaden bangaren shari'a na majalisun dokoki a cikin kasafin kudinsu to sai dai a yayin da suka nuna rashin gamsuwa da dokar gwamnatocin jihohin ta hanyar kwamishinoninsu na shari'a sun shigar da kara inda suke kalubalantar dokar jihohin na neman kotu ta fayyace ko matakin shugaban kasar na yin dokar da ta tilasta wa jihohin samar da kudade ga kotunan jihohi ya saba wa sassan dokokin kasar na kundin tsarin mulki da ya dora alhakin samar musu da kudade kan gwamnatin tarayya a zaman kotun dai lauya mai wakiltar jihohin masu kara augustin alege ya ce bai kamata albashi da wasu alawus alawus na alkalai su kasance a cikin kowane kasafin kuɗi ba. labarun duniya aka saurara. Yau za mu shiga babu rahotanni. Kungiyar kare muradun al'ummar Ibo Ohana Zaindibo ta bukaci gwamnatin Najeriya ta zauna da 'yan kungiyar a warin Biafra wato IFOP don tattaunawa. ohaneze na da ra'ayin hakan ne zai dakatar da kashe-kashe a yankin na kudu maso gabashin Najeriya. ga rahoton alphonsus okoro ube daga yankin na kudu maso gabashin najeriya kungiyar ohaneze ta ba da wannan shawara ne a fuskar hare-haren 'yan bindiga da ke kara muni a yankin ibo lamarin da ke hana galibin al'ummar yankin sakat da kuma karya tattalin arziki. Um, as the presidency to open up channel and opportunity for dialogue, we able to look at issues. the position is that, as, as the presidency, to call on IPOB to know why they are agitating find out from them the basis of the agitation. Chief Alex Obonia, sakataren yada labarai na kungiyar Ohanezen Dibo kenan yana cewa mun buƙaci fadar shugaban ƙasa ta buɗe hanya da kuma damar tattaunawa don duba batutuwan. Matsayin kungiyar Ohaneze shine kamata fadar shugaban ƙasa ta kira kungiyar IPOB su zauna. Don sanin abin da sa suke fafutuka da kuma tushen fafutukar da suke yi. To daga nan ne za san abin da ya kamata a yi. bai kamata fadar shugaban ƙasa ta tsaya tana kallon wani yanki na ƙasar na ci da wuta ba. Dr. Celestin Wosu wani malamin jami'a ne kuma shi ma yana ganin tattaunawa za ta taimaka gaya wajen kawo ƙarshen rikice-rikicen ƙungiyar IPOB. Ya ce akwai buƙatar tattaunawa. Tattaunawa ce za ta raba gaddama. kuma idan har gwamnatin tarayya za ta iya kawo ayyuka na gari a wannan yankin ta nuna tana iya bakin ƙoƙarinta a wannan yankin to wannan zai iya lausa safa fitukar to sai dai wani mai sharhi kan lamuran siyasa malam abdullahi yayan dina cewa gaskiya wannan shawarar da ta dauka bai dace ba kuma ka ga ba wai wani rigima ya hada shi da fada shugaban ƙasa ba to akan me fada shugaban ƙasa za ta gayyace zauna akan me Ita ƙungiyar Igbo ita kamata ta zauna da su 'yan IPOC ka gane ta ganar da su yadda abubuwan suke. Saboda a ita already ba a recognizing ɗinta ba, ba a ɗauke ta a matsayin ƙungiya ba, to kaga magana a ce a zauna da ita ma bai taso ba. kuma idan su suka nemi su a matsayin su na manya suka nemi a zauna da da yara kaga to kowane bangare ma yaran shi za su iya yin wani tutsu sai sai fara shugaban kasa ta zauna da su a gaskiya wannan tsarin da yi ba abu da ya kawo kuma su sake tunani. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahia, Najeriya. Shugaban asibitin birnin Kwanni Dr. Illa Abdu ya yi bayani yadda aka gudanar da zagaye na uku na allurar rigakafin coronavirus a jihar Tatawa. Wannan ya biyo bayan kaddamar da rigakafin ne da ministan lafiya na kasar Dr. Idi Ilyasu mai nasara ya yi a birnin Yamai babban birnin kasar. kamar yadda kowa ya sani ciwon coronavirus da ake ce ma ciwon covid-19 da ake ce ma majinar china ciwo ne wanda baya da magani an ya kama mutum ba magan da za a bar shi a ce shi sha shi warke ko allurar da za a yi mishi a ce a yi ta mutum shi warke kenan karihin kokowa da shi shine rigakafi a cikin rigakafin akwai shaushawa da ake nan gayi shekaran jiya ministar ya bude wannan zagaye na shaushawa da za a yi ma al'umma gaba ɗaya ta Nijar. Kamar yadda ya faɗa mu ma mun fara shijiya Mun buɗe shijiya jiya a cikin likitocin mu duka sai SCE sai SCE mun kai shi kuma mun fara shijiya jiya. Kenan ga hal yanzu ana nan ga gudana da shi. Ga mutane da bakin shekara goma sha takwas zuwa sama. Kenan wanda duka ya san ya kai shekara goma sha takwas ko ya yi kokari ya je gidan likita mahi kusa gare shi ya samu shi shamu wannan shaushawa ta rigakafi majinacana cana yadda bahaushe ya ce rigakafi ya yi magani kuma majinar cana har yanzu akwai shi ba kare da shi har yanzu akwai shi ana samun shi har yanzu yana kai yana koma kuma ga hali yanzu akwai wani kala da ta shigo wadda da ba san da ita ba ta bullo to don gudun ta kawo gare mu ta yi mana banna muke wannan zagaye na rigakafin shi zagaye wanga na uku ne a cikin kasar mu ta wanda bai samu na farko ba bai samu kuma yana bi ba sai ya zo ya samu wanga tunda abin bai kare ba an yayi wanga daga gwalgwadon wanda ya a cikin cikinsu lokacin da ya kamata shi na biyu kuma sai ya zo a mishi na biyu babu lahani gare shi a shi a gane da ya ta shaushawa ta riga kai amfanin mutum ne amfanin mutum shi da kanshi mutum shi da kanshi ya kare kanshi daga ciwon majinar cana tunda ba da magani kenan mutum duka shi kokari ya zo gidan likita a mishi shi zagaye na farko mun samu mutane alhamdulillah wanda suka zo a kai musu shi alhamdulillah zagaye na biyu ma mun samu mutane alhamdulillah wanda suka zo aka musu shi yanzu ma muna fatan mutane za su zo a yi musu shi kai a kai don kare kansu daga ciwon majina cana. Shugaban asibitin birnin Kwanni Dr. Ila Abdu a zantawarsa da wakilinmu Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni. Muryar Amurka ke sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Malaman firamare a jihar Neja sun shiga tsaka mai wuya na rashin samun cikakken albashi. Tangarɗar ta biyo bayan soke asusun haɗin gwiwa da ƙananan hukumin da gwamnatin jihar ta yi. Mustapha Nasiru ba tsare daga Mina ya aiko mana rahoton. Malam Muhammad Ahmad Abdullahi shine shugaban makarantar firamare ta Limawa da ke cikin birnin Mina kuma shugaban kungiyar hedimastoci na cikin birnin Minan. Albashi ya kuma ana bi mu a fasantaji. A yau dinnan malami bai da kima a idon gwamnati za mu ce domin me wata zai kare yana sa ran zai karba ban shi kashi 100 bisa ɗari sai kashi talatin kashi 34 za a bashi ko kashi 35 ta gani an ga dalili eh dalili suka faɗa mana cewa saboda soke asusun haɗin gwiwa da aka yi. To yanzu kaman ku malamai nawa ne kuke fuskanta wannan matsala yanzu a nan? Kaman wannan watan da muke watan da ya wuce watan tara ina jin kananan hukumi uku ne a jihar Neja suka biya albashi kashi ɗari bisa ɗari. Kamar mu a nan gaba ba mu masu halin da muke ciki ba don har yanzu a ce mana komi ba. Ta shugaban hukumar ba da ilimi bai ɗaya a jihar Nejan Dr. Isa Adamu ya tabbatar da cewa suna cikin matsala akan wannan al'amari. to amma kuma suna iya ƙoƙarinsu domin shawo kan matsalar. Gaskiya akwai ƙalubale. kalubale kuma mai girma a inda kake da malamai kamar misali dubu ashirin da bakwai sai ka kasance dubu goma sha biyu suna an san albashin cikakke amma dubu goma sha hudu albashin su yana zuwa musu wannan gibi da gibi da yawa rabi da rabi to kaga kai da ke biyan albashi na kuma kai da ke kulawa da masu albashin nan baka cikin nutsuwa. Ko akwai wani mataki da ita wannan hukuma za ta dauka na rage ma irin wannan malaman irin wahalhalun da suke fuskanta? Ai to kaga mu yanzu a matsayin mu na ma'aikata mun ba ma'aikata bane da muke da kuɗin kanmu muke ko muke cin gashin kanmu. Hmm. Mu ma ma'aikata ne da muke dogaro da wannan ministry na local government. Hmm. To kaga nan ne kuma asalin dukkanmu muke dogara akan abin da za mu yi na yau da kullum hmm. don haka ba kusan ce ba mu da wani abu da mu iya musu na. Masana harkokin ilimi dai na ganin lokaci ya yi da masu ruwa da tsaki akan sha'anin ilimin a jihar Niger za su haɗa hannu domin shawo kan wannan babbar matsala. Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya. A gaishe ka Mustapha da miliyoyin masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka sau hudu a wuni. Ga shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da wannan hanti kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro na biye da shirin ciwon mace a makon da ya gabata, maudu'inmu ya karkata akan wani gangami da mai ɗakin gwamnan jihar Kano ta yi domin shawo kan matsalar ta'ammali da kayan maye a jihar Kano. Kuma har ila yau Muna tare da bakin namu ambasada Maryam Hassan, shugabar hukumar League for Social Protection Against Drug Abuse da Hajiya Yada da mai Kano Bicci mai baiwa gwamnan Kano shawara akan harkokin kungiyoyi masu zaman kansu wacce take cikin bayani kafin lokaci ya cin mana inda take cewa wani irin zamani ya zo mana maimakon da can yadda muka saba idan ɗana ya yi laifi hajiya aisha za ki tashi zuciyar ɗaya da kowane irin makotanmu su yi wa yaran nan faɗa idan ta kai da duka a dake shi idan a nasiha za a yi masa ta yau da kullum a yi masa amma yanzu kowa ɗan ɗan uwanka ma baka ɗauke shi ɗanka ba ballantana a ce ɗan makoci to daga nan za mu ɗora a yau ai sauraro lafiya to wannan ta yaya yake shafar tarbiyyar al'umma hajiya idan wani yaro yana yin laifi kai kana hangen cewa a lokacin naka baya yi sai ka ce babu ruwanka to ba karamin kuskure muke tafkawa da wannan halin ko na kula din ba domin yayin da danki ya fita waje ko kuma dai wani abu ya hada wala Allah biki ne da makamantansu zai je ya yi mu'amala da waɗannan yaran da kike ganin cewa tarbiyyarsu ta lalace ta gurbance sun zama 'ya'yan Allah wadai to yayin da suke mu'amala kafin ki waye gari musamman da sakaci irin namu da rashin bibiyar 'ya'yayenmu a halayen da suke ciki sai ki ga cewa ɗanki ma har ya wancan ɗan lalacewa domin mun zamanto masu gajeren tunani marasa kishin al'ummarmu ba mu makara ba dai amma a gaskiya mun yi sakaci ya kamata mu farka mu ga cewa yadda aka saba da kyakkyawar ɗabi'a nan cewa ɗan kowa ɗanka ne al'umma kuma ta mu ce kuma muna so mu alfahari da al'ummar mu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mu hayyafa domin ya alfahari da al'ummarsa ko yana so ya alfahari da al'umma ingantacciya wacce ta ta kyautata wa al'umma wanda ake cewa yuyuyu ba. To ambassador Maryam wani irin hali ake ciki yaya wannan eh, taro zai taimaka domin shawo kan wannan matsala. Muna faɗa hana shaye-shaye a Kano ya fi ƙarfin mutum ɗaya fi ƙarfin ƙungiya ɗaya. Dole sai kowa da ya shigo. Mun sami kes ɗin yarinya 'yar shekara biyar tana shaye-shaye to ya ilahi a ce yarinya ta shiga shaye-shaye an bata ta fara sha abun maye shekara biyar sannan kuma akwai matan aure su ma da muka same su suna shaye-shaye mata aure wacce iyaye mu da za mu yi tarbiyyan kuma mu aka samu da rashin tarbiyan muna shaye-shaye mun samu cases din mata suna ba wa 'ya'yansu suna zuwa suna siyarwa wanne irin tarbiyya ne wannan yarinya nan za ta tashi da cewa ai tana ganin wannan wannan abun daidai ne tunda mahaifiyarta ta yi to ai ita ma abu ne mai kyau so za ta yi alhamdulillah gaskiya ni na fi kowa murna da wannan abun taron nan da aka yi kuma insha allahu za a ji labari banban da da hajiya yada da waɗansu suna alakanta waɗannan matsaloli da kallace-kallace da amfani da kafafen sada zumunta da ake yawan yi gaskiya ne kwarai da gaske su waɗannan kafofin yada labarai su ma a gaskiya suna jawo abubuwan da mutane suke yi musamman matasa da matayen aure ana ta magana cewa wai talauci ne yakan sa musamman mata ko damuwa da kishi suke shan irin waɗannan kwayoyi domin ya zama zamanto sun manta da al'amuran talauci ko kuma damuwa haka ne amma maganar waɗannan kafofin yada labarai maimakon a ce mun ba da ƙarfi a wajen nuna ayyuka na basira wanda za a yi alfahari da shi a'a abin kai co sai a ɗauko wasu ɗabi'u waɗanda ba a san mu da su ba a dinga saka su babu dare babu rana a kafofin yada labaranmu kamar misali gidajen talabiji ko kuma fina-finai da ake nunawa ko kuma wasu jawabai da akan yi a wasu kafofin gidajen gidajen rediyo ko kuma wannan waya da muka samu subhanallahi mutane sun mai da ita wata abin da ba za su iya ba sai da ita kuma babban abin takaici shine a maimakon a ce ana amfani da ita ta inganta rayuwa sai ya zamanto ana yin akasin haka wannan abin yana jawo mana koma baya da tashin hankali babu abin da za a ce illa shugabanni su kara kaini musamman wannan harka ta social media domin abin da mu iyayenmu suka yi mana shine kyakkyawar tarbiyya bai kamata a ce nauyin da iyayenmu suka sauke a kanmu ake alfahari da mu a ce mu mun kasa yin shi akan 'ya'yayenmu ba. To ambasada Maryam kina gani wannan taro zai kai ga samun nasara akan aikin da kuke aiwatarwa? Fitowar mata da aka yi ya nuna nasarar wannan a yaƙi da ake kai na shaye-shaye kamar yadda na faɗa miki duk wata mace wadda ta kai mace wadda mijinta ko ita suke da madafan iko da an hallara akwai yara 'yan makaranta su ma sun zo to haka damu muke so mata su ne kamar yadda nake ta faɗa wanda in suka ce za su yi abu za su yi abu da gaske kuma suke kamar yadda mu da muke yi har gidajen suna gidajen aure biki ba a gayyace mu ba muna shiga kuma idan muka shiga din muka fara lecture ina tabbatar duk abin da ake mata za su zo su ba mu su a nan za ki ga mace ta fi goma ashirin a gurin nan suna da matsala tare da 'ya'yansu suna tsoron ma fito su ce 'ya'yan nasu suna wannan shaye-shaye don kawai ba sa so wai a gansu sun tafi neman magani akan wannan to ina tabbatar miki wannan abin da aka yi za ku ga abin da zai biyo baya kano za ta gyaru in allah ya da wannan shaye-shayen mata mun fito za mu yi aiki dama muna kan yi yanzu kuma an haɗu ya fi cewa in kai kaɗai kai. Hajiya ya da ana ki ra'ayin kina gani taron nan zai yi tasiri akan wannan matsalar da Kano take fama da ita? Hajiya Aisha kenan wato kyakkyawan tsari aka yi shine na cewa dukkanin matan shugabannin ƙananan hukumomin nan mai ɗakin gwamnan jihar Kano ta umarce su cewa da zarar sun koma ƙananan hukumomin su su shirya taro makamancin irin wanda ta shirya a jiha. Kin ga mun yi imani cewa mu iyaye mata mu muke da babban aiki a kanmu don mu ne muke da tarbiyya idan waɗannan mutane suka shirya wannan taro wanda ake nufin a aikata ba wai a yi biki a tashi ba a dinga bin diddige a ga cewa waɗanda aka haɗa dinnan da sauran al'umma musamman iyayenmu sarakuna da malamai da kuma jami'an tsaro da matasanmu da uwa uba 'yan ƙungiyoyi ko wani loko da sako na jihar Kano ina tabbatar muke da addu'o'i kuma idan muka amince zuciyar mu ɗaya cewa wannan matsala lokaci ya yi da za mu kawar da ita. Ambassador Maryam? Akwai waɗanda mazan ma ba su kula ma da su kawo abincin ba. Akwai mata da muka samu masara yake kawo mata rabin kwano. ‘Ya'yanta bakwai. Ita za ta nemo kukan da za ta yi amfani da shi. Ita za ta nemo kuɗin da za a daga daman zancen surfe ma babu shi. A haka za ta yi musu biyar. Da yawansu za ki ga idan suka fita tun asuba sai da daddare suke dawa. Ba su san me ke faruwa a cikin gidansu ba. Amma idan yaro ya lalace za a ce ai na mace ce. In ya zama mutumin wannan kirki shine na maza. Ita ce kai yara makaranta, ita ce abincinsu, ita ce suturarsu. Ina mafita. Dole fa sai iyaye maza kun sauke nauyin da Allah ya dora mu. Akwai unguwanni matsalar da ake ciki wai maimakon 'yan unguwa su maganta wannan abun. Ana jira gwamnati ta zo ta maganta mu. Gwamnati ce za ta zo ta gyara muku tarbiyyar 'ya'yanku. Idan abu ya faru a nan unguwar kafin gwamnati ta zo su waye za su cutu. Akwai unguwannin da suka tashi kuma aka daina shaye shaye. sai an tashi tsaye ɗa an ce na kowa ne to amma yanzu muna yanayin da ɗa ɗanka ne kai kadai. idan aka kawo maka labarin cewa ɗanka yana shaye-shaye to wanda ma ya kawo maka wannan labarin ya zama makiyinka ai yana sa ɗanka ido za ki ga yara suna a majalisa tun safe suna zaune suna bin inuwa ki gaya min yanda tunanin mutum ba zai fara canjawa ba sai mun zo mun taimaka wa junanmu imu ba wai sai ka bashi kuɗi ba ka samo mai sana'a da zai yi tana bawa yara training to wannan koya sana'a da ake kai sa nawa ne abin ne akwai yarinya da muka samu ta yi aure tana shaye-shaye aka aura mata dan daba ka san haihu tare ya zo zai kashe da duk jikinta a sassare yake ta ce ba za ta zauna da shi ba ta dawo gida iyaye kuma suka ce sai ta koma wajen shi suka hana ta abinci ta zo ta ci gaba da shaye-shayenta aka kawo ta wajen mu sai muka ce to me take so ta ce ita in dai za ta samu abin da za ta dinga ci kullum ta ba yarta abinci za ta daina shaye-shaye ta ce ita tana so ta dinga sayar da gurasa wanda shi daga kan itacen da za ta yi amfani da shi kulikulin da za ta yi amfani da shi hatta robar da za ta zuba a ciki kudin dubu biyu ne da naira hamsin yanzu maganar da nake gaya miki tana yin bandashenta kuma ta daina shaye-shaye dubu biyu da naira hamsin nawa mutane ke kashewa a rana ɗaya ba wai sai ka ɗau makudan kuɗi ne zaka taimaki yaro ya zama mutum ba a rana zaka iya kashe dubu biyu da naira hamsin so nawa to gashi an fitar da wannan daga kangin shaye-shaye kuma a gaskiya idan dai dan Allah muke wannan aikin na wayar da kai da hana wannan shaye-shaye a Kano to sai mun zo mun hada hannu gaba ɗaya mu waɗanda muke cewa mu ƙungiyoyi ne masu irin wannan sai an zo an haɗa wai zancen kai ka ce ƙungiyar ka ita kaɗai ita ce za ta yi wannan abun wannan matsalar nan ta wuce gaban haka an ce in dambu ya yawa baya jin mai amma ni ina faɗa cewa ba a zuba mai man da ya isa a zuba mai bane zai ci. To mai sauraro, a nan za mu karkare shirin ciwon ya mace a yau sai a kasance da mu a wani sabon shirin zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya. thank you mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. na wannan makon ne da jirgin da zaɓe ta ƙasar da kamaru an da ta wuce mana cewar kotun cts masu hukunta waɗanda suke yi wa cikin arzikin ƙasar ta da kuriya kamaru to an sun fara fitar da sunayen manyan ministocin ƙasar wanda suka shaki makudan kudade na tallafin coronavirus wanda banki mai lamuni da duniya ta mika wa gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru kuma har yanzu ba su yi wa al'ummar kasar aikin da ya dace ba haka zalika jaridar ta yi tsokaci kan dawowar da ministan kudin jamhuriyar kamaru ya louis mataze gida bayan ya yi zaman jinya a kasashen turai amma yanzu ya murmure jaridar luwadi su aka da tarihin kasar da hujjar kamaru ita kuma ta ce an tafka maguri kuma an yi amfani da magudan kudade wajen gudanar da zaben cikin gida na jam'iyyar mimikin kasar ta shugaba fulfiya ndpc ko cpdm jaridar ta ce an miƙa wa waɗansu 'yan shani ne waɗanda ba su dace da a basu wurare gurabe a cikin jam'iyyar ba sai dai hakan ya janyo hatsaniya har ma da watan rayuka a faɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridar afri media kuma ta yi duba ne kan yadda hamshakin ɗan kasuwa da na ƙasar jamhuriyar kamaru alhaji baba abu da kullu yake kokari mutu gaya na ganin cewa ya kwantar da hankalin al'ummar bangaren yan awalin ƙasar jamhuriyar kamaru waɗanda yanzu haka suke ɗauke da makamai wajen tura musu al'umma lungu da sako domin ba su shawarwari kan martabar zaman lafiya kuma yana mai ba su shawarwari cewa da su kwantar da hankalin su su rungumi gwamnati kasar jamhuriyar kamaru tun da an kwashe sama da shekaru hudu ana dauki ba dadi a wannan bangaren kuma al'amura sun kushe a bangaren da ake amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila jaridar kalara kuma ta yi mana bayani ne kan yadda masu wara tsaki kan harkokin tamola a kasar jamhuriyar kamaru suke ta tattakan tsohon kaftin din kasar samuel ito gani ya kada takararsa a kujerar shugabancin hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamaru bikafu wai suna da sa ne da cewar ya mallaki takardar shaidan kasashe guda biyu kasar kamaru da kuma kasar sifaniya za mu kammala shaidanu namu na wannan makon ne da jaridar lushiyu an ita kuma ta ce cikin makon nan ne za a turmuɗe sultan bombojoya wanda ya rasu sanadiyar kamuwa da cutar corona kuma ya yi jinyarsa ne a kasashe fetare mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru Masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan aiki mu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokaci ni na sura da ma'ali kaya ke cewa mu kasance lafiya. Bissalam.